Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma 60 masu sauraron mu a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na 200.5 sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ana kuma iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake shigowa da wannan shiri na hatsi Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaicin shirin a dawo lafiya da baba Yakubu makiri ke gabatarwa. Shirin da ke faɗakar da al'umma kan matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar yawan haɗura kan hanyoyi. a taskar hotanni kuma za ku ji abin da ya tsone wa al'ummar da ke zaune a yankunan da gabar tekun benue ido a jihar adamawa muna kuma da rahoto kan silman hausa da aka nuna a babban gidan silma na ba da ke birnin tarayya abuja sai kuma tallafi da wata kungiyar malamai ta ba bukata a jamhuriyar niger Sulaiman Muni Barma zai gabatar da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar kamar yadda muka saba kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ambaliyar ruwan da akan yi a Najeriya a lokacin damunar kowace shekara wannan karan ta kashe mutane sama da ɗari zuwa yanzu. hotunan talabijin da aka nuna jiya litini sun nuna yadda ruwa mai cike da tabo ya kai har tsawon rufin gidaje tamkar kogi yana ta malala a kan tituna wasu mazauna wuraren sun ce sun tsere ba tare da ko tunanin kwashe kayan abinci ko su ba kwararru kan yanayi sun ɗora laifin ambaliyar shekara-shekarar kan abin da suka kira rashin inganta madahun harkokin yau da kullum ciki har da rashin lambatu da madatsun ruwa da kuma rashin kulawa da waɗanda aka gida. gyauran mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin florence ta sa yankin tsakiyar atalantika ya yi male-male saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya yayin da guguwar ke kadawa zuwa new england bayan ta haddasa mace-mace da barna a jihohin north carolina da south carolina an yi ta aikawa da saƙon gargaɗi kan daga kudancin virginia har zuwa vermont da new hampshire daga lokacin har zuwa yanzu nau'ukan munanan guguwa su lalata gine-gine da yammacin jiya litini a yankunan richmond na jihar virginia inda har akalla mutum guda ya mutu ana kuma aikawa da sakonnin gargadi a sassan jihar maryland pennsylvania da delaware shugaban amurka donald trump ya saka haraji kan karin kayakin china na kimanin dala biliyan 200 da ake shigarwa amurka a ci gaba da fafatawar da ake yi a fagen cinikayya tsakanin kasashen biyu sabon harajin zai fara aiki ne a makon gobe kuma zai haura zuwa kashi 25 cikin 100 a ƙarshen wannan shekarar ta 2018 a cewar kafar labarai ta reuters an tsami agogon lataroni na apple da fitbit da kuma wasu abubuwan kariya daga haɗari irin su hular kwano da kujerun zaunar da yara ƙanana a mota daga jerin abubuwan da harajin zai shafa wannan mataki da amurka ta ɗauka na baya-bayan nan ka iya janyo ramuwar gayya daga china wadda ta ce za ta yi maraba da duk wata sabuwar tattaunawa da amurka to amma fa ta kuma nuna cewa ba za ta ƙara shiga tattaunawa da amurka ba muddin amurkar ta sa wannan harajin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban turkiya rajab tayyip erdogan da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin sun ce sun cimma wata jituwa wadda ta kau da yiwuwar kai farmaki kan tungar 'yan tawaye da ke idlib a ƙasar syria za mu kau da matsalar jinƙai wadda ka faru muddin aka ɗau matakin soji a cewar shugaba erdogan bayan tattaunawar ta jiya litini a yankin shakatawar nan na soci da ke gabar ruwa a rasha shugabannin kasashen biyu sun amince su ware yankin da ba a harkokin soja a ciki mai girman kilomita 20 murabba'i a cikin kasar syria shugaba putin ya ce wannan yarjejeniyar za ta kauda barazana ga filin jirgin saman sojojin rasha da ke haimin wanda 'yan tawaye suka sha aunawa ciki har da amfani da jirage mara matuƙa. Gwamnatin ƙasar Isra'ila ta sanar jiya Litini cewa za ta bar 'yan kasar Habasha dubu ɗaya su kawar zuwa Isra'ilar, wanda wannan wani sabon salo ne na shigowa da wannan al'ummar da ake kira falashimura. Duk da hakan, hakan ya gaza adadin Yahudawan Kasar Habasha wajen dubu takwas da ke son su kawar zuwa Isra'ilar. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce wani kwamiti na musamman ya amince 'yan ƙasar habashan waɗanda har ma suna da 'ya'ya cikin isra'ila su ƙaura zuwa cikin ƙasar a gaida ibrahim ka almasi garba da karanto labarai bari mu bude taskar hotunan nama jihar Adamawan Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar da ke makwabtaka da ƙasar Kamaru ta gargadi al'ummomin da ke zaune a gabar tekun Benue da su fice daga mahallansu kafin ranar Juma'a biyu bayan gargadin da hukumomin ƙasar kamaru suka yi cewa za su sako ruwan madatsar ladgo da ke yankin arewacin kasar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. idan dai ko za a iya tunawa ko a shekarar 2012 rayuka da dama ne ma suka salwanta ga dukiya na miliyon naira biyo bayan sako ruwan da hukumomin kasar kamarun suka yi dsp habibu musa muhammad da ke ma zama mukaddashin kakakin rundunar 'yan sanan jihar adamawa ya ce ana buƙatar waɗanda ke zaune a gabar kogin ne wanda ko ya kunshi john adamawa taraba benue da mako jihar kogi da su ta tashi eh, muna gargaɗi ga jama'an da suke zaune a yankuna na koguna da su yi ƙoƙarin kaucewa guraren zuwa inda yake saboda daga wannan daga rana mai ta yau akwai yiwuwar za a fara sakewa ruwan da ya yawa daga cikin lagdo dam din hukumomi na emergency eh, suna da masaniya a kai sannan kuma mun gargaɗi jami'an 'yan sanda daga division da kowane bangare da na hudda da al'umma a kan su ɗauki tsauraran mataki wajen kokarin kiyaye rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu. To wai kowane irin damara waɗannan jihohi suka yi? Ahmad Sajo shine kwamishinan yan labarai na jihar Adamawa. mun riga mun ɗauki mataki na farko wadda shine mun kira dukkan hukumomi da suke ba da agajin gaggawa mun tambayi kowa ya gaya mana irin shirin da ya yi har jami'an tsaro da kuma red cross da un agencies da suke nan da kuma mu a nan ma'aikatar kiwon lafiya ma'aikatar eh, kyautata muhalli ma'aikatar mata da yara ƙanana ma'aikatar gidaje ma'aikatar ayyuka ma'aikatar ilmi saboda wani lokaci mukan ɗauki makarantu mu sashi a sansani da kuma ita kanta hukumar nan ta ba da agaji na gaggawa wato atsema su ma nan mun su suka yi ma zama kamar cibiyar wannan al'amari. A kullun jama'a gama ko kane da barnan da ruwan kasar Kamarun ke yi yayin da ko ba wani diya ma da ake badawa. Sunana Muhammad Hassan Oscar. tun Tunda gwamnatin Kamarun take samu asara kuma su suke da rufe wannan guri na sanin zamanin Abacha ya ce da an bude wani dan gurare. tun da akwai gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata duk lokacin da su ruwa ya kamata akwai wani kaso mai yawa da za su ba gwamnatin jihar Adamawa domin su ne suka tare wannan ruwan da yake na musu barna sai su bude su mana barna barna a kasar nan ya kamata gwamnatin kamaru ta biya diya mafi soka ma za a bawa diya najeriya akan wannan abubuwar da yake faruwa yanzu dai yan majalisar kasar na maganin fa dole mahukuntan najeriya su masu dauki mataki ta hanyar gina manyan madatsun ruwa honorable yusuf kaftin buba wanda majalisar wakilai ne a najeriya kuma muna magana abinda da za a yi a nan a presidential committee akwai proposal wanda muka yi wanda muka ce abin zai tsaye da wannan kuma ya zama mana ruwan ya yi mana amfani shine a yi bufa dam in aka yi bufa dam wato dam wanda idan su suka sako na wannan dam zai haɗe in ya haɗe ruwan ba a tsaya daga nan ba sai a yi kanal zuwa lake chad a channelin ruwan zuwa lake chad don yanzu ana kokari a dauko ruwa daga congo a kawo lake chad don lake chad ta bushe so maimako a je a yi kashe kuɗi mai yawa daga can sai a channelin wannan ruwa zuwa lake chad duk garuruwan mu da ke wannan hanya tattalin arziki zai bunkasa don ruwan nan zai bi za a yi noman rani za a yi noman kifi kamar yadda mahukunta ke cewa a jihar adamawa kusan ƙananan hukumomin bakwai ne ma wannan ruwa ka iya shafa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. To a gaida Abdulaziz daga jihar Adamawan kuma sai makwabciya jamhuriyar Nijar inda kungiyar makarantar Alkur'ani ta ƙasa ta ba da taimako ga ƙungiyoyi na ƙasassu gidajen marayu gidan kaso da kuma waɗanda ruwa ya yi wa barna taimakon da suka saba bayarwa duk shekara. a cikin hirarsu da wakiliyar mutamar abari bayan samun wannan tallafi waɗanda suka ci gajiyar shirin sun nuna godiya ga wannan kungiya. muna aika matukar safifiyar godiya mu zuwa ga wannan kungiya dama suna yi kuma bana hallo suka kara suna da mu gaskiya wannan shine tabbacin lalle eh, suna tare da mu kuma babu gwada bambanci da mu da su duka alhamdulillah sai godiya sarki kutare idi zakari wannan yan uwa musulmi kuka tuna da mu maskinai gaskiya wannan abun da kuka yi mu wangiji Allah ya sa wannan dankon zumunci na musulunci da kuka ɗarma da mu abun ya ci gaba haɗiyan diyan mu harkokinmu Allah kuma ya ƙara muku haƙuri ya ba ku dauriya da al'ummar wannan tamu maskinai. Ai eh, muna mata. Muna cikin godiya ga baki ɗaya mu na kungiyar mu na 'yan zubar ruwa. Ana shine taimako wanda muka samu daga na shugaban kasa da wancan kungiya ta jama'a he wannan da muka samu mun godiya Allah. Shi ma daga nashi waje mataimakin jagoran gidan kaso Idrisa Banyo ya ce yau shekaru shida kenan da wannan kungiya take taimakawa gidan kaso. Yau ina da faraska shekara shida na wanga shekarar da ta wuce malaman makarantun nan ba su kawo wanga taimako da suke kawo ta a gidan kasu mu ma'aikatan wurin kuma da suna 'yan kasu vraiment mun gode mun gode mun gode da kokarin da ake na ana yi sadirke ana ga kula da waɗan gama da an ka hana ma liberté da ba su da liberté sadirke su ma su sanda ba ku manta da su ba Malam Muhammadu Ibrahim shine shugaban kungiyar makarantun Alkur'ani UACN ta ƙasa. ya yi ƙarin haske game da taimakon da suke badawa a kowace shekara a daidai wannan lokaci. Kowa daga cikin kayan shi da Allah ya sare mishi ne ya kawo kuma da izinin Allah subhanahu ta'ala bana mun samu wajen kwamfale dubu biyu da 'yan kai wanda ba mu taɓa samu ba da abinci kamar misali su shinkawa da makaroni da sabuli da su sahannai da takalmai alhamdulillah ba mu iya kimanta su mu ce ga kaza ne kenan muna kira ga 'yan uwa wannan kungiya tana wannan aiki saboda wanda muke tafiya wurin su a tsare suke amma muna kiran yan uwa a ko gidaje wanda suka rushe ma a cikin gari duka muna fata a rika taimakawa shi kuwa daga nashi waje likitan gidan kaso na da magaran kiraye da a taimaka musu da magunguna sanadiyar cututtukan da yan gidan kaso ke fama da su hamalai muhammad ni ne likitan gidan kaso eh, na nan zandar muna da bukatar magani sosai wanda allah ya hore mushi da association inku da wanda allah ya hore musu duka muna son taimakon magani ba dan gwamnati ba ta kawo muna fa wallahi gwamnati tana bakin kokarinta tana bakin kokarinta yanzu ma ga list wanda za basu waɗannan list na magunguna ne kuma duka sayin sun kawo amma ba ya isa ba cututtuka waɗanda muke da su eh, masassara cizon sabro akwai kai kai cututtuka suna da yawa tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger haka yake to bari rufe taskar hotunan namu a birnin tarayya abuja inda aka nuna wani silman hausa karan farko a gidan silman silverbird wakilinmu nasiru adamu elikaya yana cikin 'yan kallo ga kuma rahoton da ya haɗa mana. nunin shirin fim ɗin al'adun sarauta na Hausawa tsantsa a gidan Sulima na bed da ke Abuja da ya nuna yadda rayuwar Hausawa da sarauta take a shekaru ɗari da suka gabata. Shirin mai suna juyin sarauta shahararren marubucin labarun Hausa Ado Ahmed Gidan Dabino da Hajiya Balaraba rama suka shirya shi da amfani da kayan gargajiya zalla da karin harshen Hausa na dauri. Falalu A Dorayi shine mai bada umarni na shirin da ya ce sai da ta kai su ga gina fada irin ta asali don dacewa da shirin. Iya kewayen da aka yi wajen samun wata masarauta da ta dace da wannan zamanin babu ita. Kabin ma da ake magana cewa mun je za a samu mun je mun tarar 'yan siyasa sun nuna alkhairin su ga masarauta sun musu gyara sun yi fenti duk inda aka je babu. A da za dai dai hakura muka yi muka tafi zuwa ga tsari na biyu shine ka gina gurin. Shine aka fito da kuɗi aka je aka samu masarautar Dan Hassan ita ta bada abin nan sarki Dan Hassan ya bada guri ya ce ce ga wata gona ta sana'a jiya gina na aka gina ainihin masarautar. Wani abu da na lura da shi shine yunkurin fassara marar kurakurai zuwa turancin Ingilishi a shirin da ya saba da yadda wasu fina-finan Hausa ke saba ka'idan nahawun turanci da kurakurai barkatai. Ado Ahmad ya yi karin bayani. Mun nemo waɗanda suke sun iya turanci. Akwai 'yan Najeriya mutum biyu, akwai Mamman Reza Sha dan Hajiya Balaraba ne, kuma yana da masters. Sannan akwai wani Kabiru hannu ɗaya shi ma yana harka wannan. Suka haɗu suka yi bayan sun gama muka ɗauko baturiya ta Amurka da ake cewa Carmen mckin wato Talatu muka bata ta zama edita kuma mun kai shi cikin jami'a bayar mun tara furofesoshi sama da goma sha biyar mun tara malaman addini mun tara masu sarauta mun tara bangaren yada labarai bangaren al'ada bangaren addini duk sun zo su kalli fim din nan mutum wajen ɗari biyu mun ce su gaya mana gyara kafin kowa ya fara gari ba ma tsoron duk inda za mu je mu kai shi ko gwamna gwalangan ne zai kalla. cikin manyan baki da suka kalli shirin har da shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwa hadiza bala usman. shiri ya burge ni kwarai ya nuna mana yadda halin zamantakewa yake a tsakanin a cikin gida tsakanin mata yadda kishi yakan sa ma mu kashe kanmu mu lalata 'ya'yanmu da a gwagwarmaya neman sarauta ina kira ga mutane su kallon wannan fim din duk da dai ba a wannan zamani bane ba amma wannan abubuwa da ke faruwa a cikin fim din ko a yanzu abin da ke faruwa kenan so lallai darasi ne ga dukkan mu iyaye darasi ne ga mata darasi ne ga maganar fuskantar al'amarin shugabanci da al'amarin mulki shirin dai wanda ya lashe naira miliyan 28 da nuna hakuri da yadda da kaddara shi kan bada sarauta bai shiga kasuwa ba tukun amma ya samu lambar yabo na zama cikin tsari mai ma'ana da kunsar tsoffin 'yan wasan hausa irin su ciroki Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ku duka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. starting to say now. Oh, yeah. There's nothing to fear when you pray you will be fine. Nobody knows, nobody knows when I feel it all. I just wanna get away from it all. Spark my fire, see the light. I'm alright, I'm alright. Doing what love and so right. alright, I'm alright. Might take a while, but I'll be on time. alright, I'm i just fine. I'm feeling alright. To haka yake Kali Abdu da waƙarsa I'm feeling alright. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe uku da minti goma sha bakwai na asuba. Gaba baya ko makiri da maimacin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin a dawo lafiya zai mai da hankali ne akan wani hadarin jirgin kasa da ya yi akan hanyarsa daga kaduna zuwa abuja inda jirgin ya murkushe shanu 52 ya kashe su a cewar rahotanni daga yankin jirgin ƙasa yana cikin hanyoyin sufuri masu muhimmanci ga kai komon mutane da kaya wanda a ƙasashen da suka ci gaba shine babbar hanyar sufuri da ke haɗa unguwanni garuruwa birane jihohi da ma ƙasashen yammacin duniya sake farfado da sashen jirgin ƙasa a najeriya tamkar wata gogayya ce ƙasar take yi da manyan ƙasashen duniya wurin harkokin ci gaba To amma masu sharhi na cewa akwai buƙatar tabbatar da matakan kakkomon jirgin lamun lafiya tare da wayar da jama'a akan haɗari da ke tattare da bin kusa da layin dogo ko da kuwa ba jirgin a kai. masana sun danganta hadarin jirgin ƙasa a jihar kaduna da ya sanadiyar kashe shanu sama da hamsin da rashin sanin illar bin kan layin dogon yayin da 'yan sanda kuma suka kira lamarin da jahilci wakilin sashen hausa na muryar amurka a kaduna isa lawal ikara ya jiyo mana ta bakin 'yan sandan tare da jin matakan da hukumar jirgin kasan take ɗauka domin kare aukuwar hakan a gaba Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce bayani mara tushe da Fulani suka samu ne yasa suka kada shanunsu a kan layin dogo. Wanda hakan ya yi sanadin murkushe shanu guda hamsin da biyu a kan hanyar rami zuwa jere da ke karamar hukumar Cikun. kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna malam ahmad abdulrahman ne ya yi wa manema labaru karin haske game da wannan hadari allah da ikon shi suna tsakiyar gadar da shanunsu sai ga jirgi da ya taso daga kaduna daga tashar rigasa ya murkushe ya markaɗe shanu ɗaɗɗaya har hamsin da biyu kuma tayoyin jirgin dole suka tsaya saboda ƙasusuwan sun hana shi tafiya da muka runtuma muka je sai muka samu ba zagon ƙasa ba wani ta'addanci hatsari ne allah kawo shi fulanin nan sun bi bisa jahilci da kuma yaudarar da aka musu cewan babu jirgi ranar lahadi saboda haka ba wani dan adam da ya ji rauni ko kuma aka rasa rai babu rashin rai na kira sarakunan fulani da manoma da matasa a wurin mun yi mitin da su na gaggawa cewan daga yau su wayar da makiyayansu waɗanda suke kusa da waɗanda za su biyo gurin kada a sake barin shanu ko awaki ko tumaki ko manoma su bi kan hanyar jirgi ko hanyar dogo da ainihin dabbobinsu ko da kayan gonansu saboda kar a sake samun irin wannan mummunan hatsari. To shin kowane mataki hukumar kula da jiragen kasa ta ƙasa za ta ɗauka game da irin wannan haɗari da akan samu a kan hanya ta jiragen ƙasa a wannan ƙasa? Malam Yakubu Mahmud shine shugaban sashen hulɗa da jama'a na hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya da ke Eko. Eh a gaskiya fi sabillahi a madadin hukumar jiragen kasa na kasa muna bukin ciki kwarai wannan hatsari da ya faru kuma muna alhini ga su masu wannan dabbobi da suka rashi tun da yau ba dama da aka yi wannan hanyar jirgin mun taɓa sa a gidajen rediyo da hausa da fulfulde da nufe muna ma jama'a musamman masu zama a wannan layi da makiyaya cewa wannan jirgin yanzu yana da saurin gaske saboda haka su rinka kiyayewa wajen ketar hanyar dogo musamman tsakanin abuja da kaduna shauran wurare to kuma ita gwamnatin tarayya saboda ganin faruwan yin hatsari yanzu an ɗauko ginin katanga ta kowane fallen hanyar jirgin aiki ya yi nisa da waya ake sama amma yanzu gulo da gulo ake amfani. Ta yaya za a jingina wannan akasi da aka samu da maganar kila ko bin doka musamman ganin mutane an ce su ma baki ne kawai suka zo wuciya sai da suka ɗan yi tambaya a nan makwabta. Eh to wato idan hatsari zai faru sai dai a ce Allah shi yayi na gaba. Ba wanda zai je za shanunsa ko dabbobinsa ko shi kansa akan hatsari. Ba za a ce wai ko rashin gunduka doka ko kuma ana gunduka doka ba. Hukumar hukumar jiragen kasa za ta duba yiwuwar ganin an tallafa wa annan Fulani ko da diya. Eh, wannan magana ne su wasu nuna suna son diya ba sai dai in suna son diya din watakila saboda akwai dokoki na hatsari akan jirgin hanyar jirgin kasa akwai dokoki to kaga wannan hukuma ne suke da damar ce eh za su iya tallafa musu ko ba za su iya tallafa ma eh. asara na dukiya ta wajen mutuwan su ba. ya zuwa yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta shirya kiran wani taro ga al'ummomin da ke yankin da jirgin ƙasa ke wucewa da nufin wayar da kansu game da irin waɗannan haɗura da kan faru lokaci zuwa lokaci yayin da hukumar kula da jiragen ƙasa ta najeriya ta ce za ta ƙara yin amfani da kafafen labaru domin jaddada buƙatar da ke akwai na ganin al'umma sun yi hattara da hanyoyin jiragen kasan da ke wannan kasa isa lawal murar amurka daga kaduna a najeriya to a gaida isa lawal ikara to ko shakka babu al'umma na buƙatar wayar da kai game da bin hanyar jirgin ƙasar har ma da hanyar mota domin kare su al'ummar daga fadawa cikin irin wannan haɗari da ka iya janyo asarar rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa A nan shirin namu zai ja bulki sai kuma sabon mako za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman wakilinmu a jihar Kaduna Isa Lawal Ikara. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba Yanzu kuma ga Sule Mummuni Barma da mahimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce turaito cewa kamfanin CNPC na kasar China na ci gaba da bijirewa hukuncin kotun kurdeta wacce a ranar 11 ga watan Yulin da ya gabata sanar cewa matakin korar wasu ma'aikata 'yan nishar kimanin sha biyar ya saba wa doka jariyar ta ce kawo yanzu shiru kake ji sinawan sun ki baiwa waɗannan jami'ai damar komawa akan aiki jaridar le monde ta bayyana cewa an shiga halin rashin tabbas game da tsare-tsaren zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da ya kamata a gudanar a Nijar a farkon shekarar tara Jaridar ta ambato wakilan ƙungiyoyin kwararren kula suna nuna damuwa akan jan kafar da ke tattare da ayyukan haɗa kundin rajistar zaɓe yayin da ya rage watanni kalilan talakawa su zaɓi wakilansu abin da ke nufin an shiga halin kila wakala game da waɗannan zaɓuɓɓuka. jaridar lekuriye ta kaɗo wani abin da take yi wa kallon rubda ciki akan kuɗaɗen da aka keɓe domin yaƙi da masassarar cizon sauro a nijar jaridar na mai cewa dubban miliyon sefa ne gwamnatin nijar da haɗin gwiwar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ke warewa a kowace shekara domin tanadin magungunan rigakafin masassar cizon sauro gidajen sange da dai sauran kayayyakin yaƙi da masassara sai dai talaka baya gani a ƙas lamarin da ke jefa bayan allah cikin ƙangin wannan cuta da aka yi imanin ta fi cututtuka da dama hallaka jama'a musamman yara ƙanana. Mu karkare da jaridar Lactualite wacce ta ruwaito cewa mazauna yankin Difa sun gabatar wa hukumomi takardar buƙatar kawo ƙarshen dokar ta ɓacin da gwamnatin Nijar ta kafa yau shekaru kusan uku a sanadiyar rikicin boko haram jaridar na cewa jerin gwano da gangamin da kungiyoyin kwararen kula suka gudanar a ranar lahadi tara ga watan satumba a cikin kwanciyar hankali na matsayin wani ma'aunin yanayin da ake ciki a yankin na difa mafari kenan da al'ummar yankin ta buƙaci mahukunta su soke wannan mataki da suke ganin ya hana wa jama'a morar 'yancin da kundin tsarin mulki ya yi tanadi domin 'yan ƙasa ciki kuwa har da 'yancin kai da kawo sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to sai kuma rayoyi da ku masu saurare kuka aiko mana ta wayar tarho gwamna ya yi na jihar zamfara ya kamata gabarar zamfarawa su zaɓi abin da suke so tun da ka gama ta shi ba mulki ba gado ba ne da mutaura ba alheri ba ne ba siyasa ba ne ba mulkin demokuraɗiyya ba ne kama karya ne yari ka gama mulki kamar zan fara su zaɓi zaɓin. sunana hassan wanda aka fi sani da malam hassan darakta yan guru jihar yobe a yau zan ba da ra'ayina game da abin da aka yanke hukunci game da masu yin fyaɗe da yara ƙanana mata da maza ni abin ya min daɗi kuma haka nake so dama a dinga hukunta masu laifi wataƙila in an yi sa'a zai janyo wanda suke aikatawa su tsorata su rage ko su daina ma gaba daya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Ayuba Garba Imam kacin madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau zan yi kira ne majam'iyyunmu na Najeriya na ga za su fara zaɓe na fidda gwani. To don Allah muna kiran su wannan zaɓuɓɓuka na fidda gwani da za su yi muna so su yi shi cikin kwanciyar hankali da rumana da kuma zaman lafiya. don Allah kuma su zaɓi ɗan takarkarun da jama'a suke so kuma wanda za su kawo ci gaba ma al'umma kuma babban sa shine muna so su yi zaɓen fidda gwanin nan cikin koshin lafiya da zama lafiya. Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan Tankuri daga nan asibitin kashi da ke ɓata gara local government. ina kira daɗa ga kakar zaɓe ta taho ga talakawan najeriya mu tattaru mu haɗa kai mu zaɓi wanda muke ganin alamar za mu tafi tare da shi kada mu zaɓi wanda zai shiga mota mai duhu in mun nemi ganin shi ya zo taimaka ya mana wani aiki to ganin shi sai ya zama ya mun lalura ya samu gida mai gyar mai kare mai gadi ya sanya sai ya ga dama ya magana da mu saboda haka ina kira ga talakawa kun mu daina yin siyasar gaba muna kafir da junan mu sai muna ganin mutum junan mu tsankanin mu sai kuma babu ruwan su in sun samu mulki gaba suke su kane mu ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai a takaice ambaliyar ruwan da aka yi a najeriya a lokacin damunar kowace shekara wannan karan ta kashe mutane sama da 100 zuwa yanzu hotunan talabijin da aka nuna jiya litini sun nuna yadda ruwa mai cike da tabo ya kai har tsawon rufin gidaje tamkar kogi yana malala kan tituna shugaban amurka donald trump ya saka haraji kan karin kayayyakin china na kimanin dala biliyan 200 da ake shigar da su amurka a ci gaba da fafatawar da ake tsakanin kasashen biyu a fagen cinikaya. to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki da a yau sai kuma ku jira abokan aikin mu da la'asar su sake shigowa da sabbin shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki na safinatu so dangi kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da duk shirye-shirye da muke gabatarwa shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya karanto labarai da salomon abu da ya taimaka wajen har hada shirin sai kuma injiniyan mu na yau darren alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri